zuwa yanzu bisa rahotannin da ake samu rundunar soja ta samu nasara ta kubutar da fiye da zamu ce mata da yara 700 tun da farko kun kubutar da 393 aka zo aka yi 150 sannan kuma alhamis dinnan an ce an kubutar to san a bayan an sha yin haka a ce an kubutar sai kuma maganin ya zo ya zama ba gaskiya ba. To ya zuwa yanzu mutane suna ta baban cewa har yanzu ba a ga hotunan waɗannan mutanen da rundunar soja ta kubutar ba. Me yasa haka? Da wannan magana ba haka nan take ba cewar ba a hidda hotuna ba idan kin tuna ranar Alhamis da ta wuce an kira taron 'yan jarida na kusan duniya ma baki ɗaya inda aka nuna masu hotuna ba kuma hotuna ba ma hata ainihin ah, hoto mai motsi wato in ce video clips na farmakin da aka da aka kai a zajin sambisa aka kuma kaka waɗannan sansanoni goma sha uku kuma yanzu haka da akwai kafafen yada labarai na sojoji najeriya waɗanda suke na hukuma da namu kuma duk hotunan suna nan ni na sani a shafi na na facebook akwai hotuna kusan 23 ko mutane kusan 177 yau dai da safe sun yada waɗannan hotuna. Idan muka dubi shafinka na Facebook za mu ga wannan hotunan waɗannan hotunan. Kwarai da gaske, kwarai da gaske. To galibi ka san irin waɗannan mutanen an kubutar da su ɗin akan nuna ma 'yan jarida su har wasu ma su samu su zanta da su. To amma 'yan jarida suna wasu suna gunagunin cewa ta har yanzu ba su ga waɗannan mutanen ba su mutanen da aka kubutar ɗin ina aka kai su Maiduguri ko Lagos Abuja. Eh na sani ku 'yan jarida kuna korahin haka saboda kuna so ku je kwaf ku ga kwaf. To amma wani abu da zaki la'akari da shi shine yaƙi muke da ta'addanci kuma mutanen da aka samu ba za ka zo kai wai kitso da kwarkwata a kai ba saboda dole ne ka bar mutane su yi nasu aikin a tantance ko su waye shin waɗanda aka sata ne ko ko iyalan 'yan ta'addan ne ko ko su kansu 'yan ta'addan ne. bayan an gama haka shi kenan sai a ba da su ga waɗanda suke su ne su taimaka ma irin 'yan gudun hijira ko kuma waɗanda lalura irin haka ta same su saboda yanayin tsaro ba zan iya gaya maki yanzu a inda suke ba duk da dai na san inda suke amma nan da ba wani ɗan lokacin nan da ɗan taki kaɗan insha Allahu za a gabatar da su ga ainihin duniya baki ɗaya bayan an gama tantancewa yadda za ku samu ku tattauna da su ku ji abin nan ɗinsu wato halin da suke ciki da yadda suka sami kansu da dai sauransu. To ran kai daɗe yanzu tun daga ni ina magana da kai kuma na ce maka ana ta ta ba akan cewa me yasa ba a nuna waɗannan mutanen nan ba to ya zuwa yanzu tsakanin a 'yan tsakankanin nan yanzu mutane nawa za a ce rundunar sojan ta samu nasarar kubutarwa daga su 'yan boko haram ɗin. in a yi lissahi tun a kusan sati biyar ko hudu da suka wuce a lissahin ya dora a kan dubu amma a 'yan kwanaki uku da suka wuce ke kanki da kanki kin faɗi sun kai ga mutum ɗari bakwai waɗanda kuma galibinsu yara ne ƙanana da kuma mata to ina gaskiyar labarin da aka ce akwai inda rundunar sojan ta je tana ƙoƙarin ta kubutar da wasu mata sai su matan suka bude musu wuta. Eh, wato wannan bayani ana nan ana bincike a kai saboda dalilin da ya sanya kamar yadda na gaya miki ɗazu na ce maki mutanen sun kasu kusan kashi uku ba a raba ɗaya biyu ko wasu 'yan ta'adda ne daga cikinsu wasu kuma da iyalansu ne wasu kuma fatar su aka yi dalilin farmaki da aka taima ma garuruwansu. To akwai wani ƙarin bayani da za ka ne? Eh, babu wani ƙarin bayani face a in amfani da wannan dama in shaida ma jama'a da duniya baki daya ba niyan mu bace cewar mu kashe kowa da yake cikin sambisa saboda haka muna kira ga su 'yan ta'adda da kuma 'yan ta'adda da su ajiye makamai su fito yadda za a kama su su fuskanci shari'a sannan waɗanda kuma suka san ba su da hannu a kan ta'addanci su je su kai kansu ga jami'an tsaro yadda za a bincike a tantance su su koma ga iyalansu